الخير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنود فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين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 hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama daga makka zuwa madina 1435 wanda kuma ya dace da 30 ga watan 6 miladiya 2014 jiya mun shiga kissan annabi suleiman alaihi wa ala nabi na salatu wasalam tare da ainihin mahaifinsa duk da cewa an ambaci mahaifinsa to amma dai asalin kissan ta shi annabi suleiman ne alaihi salam Allah ya ce wa hushira li Sulaiman junudu an tara wa annabi Sulaiman rundunarsa min aljinni na daga jinsin aljanu wal insi da kuma jinsin yan adam wa da kuma tsuntsaye fi masirin lahu a cikin wata tafiya tasa malaman tafsiri suna cewa annabi Sulaiman alaihi wa ala nabi na salatu wa salam idan ya tashi zai yi tafiyar akan samu mutane kusan da wahala a ce ƙasa da 600 wanda za a zo a saka masu kujeru su zauna ya zamo su ne suke kusa da shi sannan kuma aljanu su ma sun kewaye su kuma saboda ƙasaitar mulki sai ya zamo cewa maimakon yanda a yanzu idan basarake ya fito ko da rana ko ba rana ana ɗaga masa lema domin girmamawa to shi annabi suleiman alaihi salam tsuntsaye su ne lemarsa su ne za su lullube sararin samaniya ga baki ɗaya ba wanda zai wofi tsari ballantana ba haya duk inda zai tafi haka za a tafi kuma saboda ƙasaitar mulki kamar yadda malamai suke cewa a wannan tawagar idan an ga dama har dabbobin har aljanun ke ɗaya su ba wanda zai taka da kafarsa a zo a shimfiɗe kafet wadda za ka iya cewa kilomitas da yawa kuma sai a ce iska ta ɗaga ta sama da ita ba maganan sai an samu pilot ba maganan cewa wata rana za a samu waiza ta yi ba daidai ba ba lokacin da za a iya cewa an samu tangarɗa kafa ta makale ana jin tsoron a rikito duk ba ko ɗaya kuma Allah subhanahu wataala yake cewa wuduha shaharun warawaha shahar wuni da za ta yi na tafiya to duk abun hawan yanzu sai yayi wata daya komai gudun jirgin sai yayi wata daya a wuni da za ta yi ma'ana daga safiya zuwa rana to sannan daga rana zuwa faduwar rana shi ma tafiya wata daya a halin yanzu kowane irin abun hawa ne to kaga zaka iya cewa a da aka ci mulki aka gwangwaje aka more ga kasaita ga daraja wajen Allah subhanahu wataala kaɗan ne suke haɗa wannan a ce ga kasaita a duniyance sannan ga kasaita kuma a lahirance to ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka haɗa masa wannan domin kamar da muka faɗa duk iya mulkin ɗan adam zai tsaya ne a bisa jinsinsa to amma shi dukkan wani abu da yake taka ƙasa za ka samu yana ƙarƙashin mulkinsa kuma yana buɗe baki ya san me zai faɗa yuzaun alhali ana kankange su ma'ana ana tsara su ta fuskan tafiya wani ba zai tsallaka wajen wani ba na gaba ba zai ce koma baya ba ko na baya koma gaba a'a suna tafiya a cikin tsari da kuma nutsuwa shine yace ma'una ana tara su sun mai saƙon sannan kuma sai a kora su ma'ana a tafi da su hatta idza a ala wadin namli ana wannan halin tafiya har sai da ya zo a wani kwari na tururuwa annamil kamar yadda muka ce tururuwa kenan wanda wasu malamai suke cewa an yi mata suna annamul mushtaqun min attanammul attanammul shine alharakatu bil yawan motsi mun ce insha Allah za mu ambata khasa'is na tururuwa wanda za ka iya jin kasa isnata wajen sama da goma kuma da wahala yanzu ka darje ka ce akwai dan adam ɗaya da za ka nuna ya sifantu da biyar wallahi sai ka sha wahala ka samu ita daga cikin kasa'is ɗinta allah ya yi ta da ƙwazo ba wanda zai ce ya taɓa ganin tururuwa ta tsaya tana hutawa ba wanda zai ce ya taɓa ganin ta tana bacci duk inda ka ganta a cikin kazar-kazar take da ƙwazo da ƙoƙari to wannan ɗaya daga cikin kasa'is nata ne kamar yadda insha allahu ta'ala za mu ambata to har sai da ya zo wannan kwari na tururuwa mai tafsiri ce huwa bi ta'if au bi sham ko dai a ta'if ko kuma ainihin a sham idan muka ce sham kamar yadda muka faɗa kada ka takaita ta a ƙasar siriya ta yanzu sham ta wancan lokaci ta haɗu har da palestine irin su abin da ya shafi jordan duk wannan yankin da kuma ita sham ta yanzu duk baki ɗaya yanki ne na sham a wancan lokacin to wannan dai hasashe ne na malaman tafsiri amma dai babu ya karara da ya keɓance ya ce ga inda wannan tururuwa take domin ita tururuwa za ka samu cewa ƙwaro ne na duniya ga baki ɗaya za ka yi mamaki akwai ƙasashe irin su brazil da wahala ka samu ƙasa mai yawan tururuwa irin brazil saboda yadda allah ya yi musu ita kusan raɓaɓa kusan ko'ina da ko'ina to saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ke ba mu labari har sai da annabi Sulaiman ya zo a wannan wuri qalat namlatun sai wata tururuwa ta ce mai tafsiri ya ce hiya malikatun naml ita wannan ita ce sarki daga cikin sarakunan tururuwai to amma wannan ba shi ne ra'ayin mafi yawan malamai ba abinda malamai suke cewa ita wannan tururuwar ɗaya ce daga cikin mabiya domin za ka samu su tururuwa kamar yadda za mu ambata insha Allahu kashi hudu ne akwai ɓangaren sarakuna wannan ba sa fita ko ina sannan akwai ɓangaren sojoji sannan akwai ɓangaren masu hidima sannan akwai masu kiwo haka za ka gani kala-kala kuma ba wanda yake shiga cikin aikin wani sai lokacin da abubuwa suka ɓace to shine lokacin za a haɗa ƙarfi da ƙarfe ko me sai a tunkare shi to saboda haka magana mafi inganci ba wai sarkin ba ce domin inda sarkin ce sai a ce kalatin namla sai a sa alif da lam domin sananniya ce fitacciya a ciki to amma sai aka ce kalat namlatun sai wata tururuwa ta faɗa wasu ma suka ce gurguwa ce ita tururuwar ya ce lamma ra'at junda Suleiman. yayin da ta ga wannan runduna ta annabi suleiman ta ce ya ayyuhan naml ya ku taron tururuwai udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajenku la yahtimannakum shine yukassirannakum kada ya zama ya karaira ya kufa ya qadi alaikum ya gama da ku Sulaiman shine annabi Suleiman? wa junuduhu da rundunarsa wahum la yash'urun alhali ba su sani ba yace nazzalan namla manzilatal a nan an ajiye tururuwa a ma'ajiya ta masu hankali domin aka ce na masakinakum ba a ce na kunna ba sai aka kawo wato damiri na muzakkar ina fata mun gane shi ne yake cewa an yi amfani da ko kuma an ajiye ta a ma'ajiyar masu hankali fil khitab ta fuskan ainihin magana Wani na layi masakinakum na kun sulaimanu wa junudu wa hum la shi'urun malaman tafsiri sun tattauna a wannan gabar cewa ga al'ada annabi sulaiman alaihi salam sama yake tafiya to ya aka yi kuma yanzu take jin tsoron kada shi da su take su wasu malaman suka ce wannan karan tafiya ce ta ƙasa domin ba kullun ne zai dinga tafiya a sama ba wani lokaci zai yi tafiya ta kan doki domin doki abu ne wanda yake na ƙasaita ba a yi abun hawa da yake da burgewa idan an haushi ya sha ado kuma mai shi ɗin ya iya ya iya ado ba kamar doki duk wani abin da za a yi na karfan bature ba zai kai ado da kwalliya irin doki ba to shi ya sanya sarauta tun ta wancan lokaci ta annabawa na dada za ka samu suna amfani da dawakai a wajen fita farauta ta ainihin motsa jiki da tsinka jini ko kuma ainihin hawa domin waɗansu bukukuwa wanda ake a irin wannan lokaci to wasu malamai suka ce yawo tafiyan ne a ƙasa wasu kuma suka ce a'a a sama yake tafe shi da rundunarsa to amma ta ji tsoron wani lokacin in suka fito a sama za su yi sansani a cikin jeji a ɗan tattaka a wataya a shaƙi sabuwar iska wacce take fresh ta cikin jeji to sai ta ji tsoron kada su sauka kuma ya zamo sun tattake ta ita da 'yan uwanta malamai suka ce idan an kalli wannan magana ta wannan tururuwa za a ga gwanancewa a wajen tsara magana na farko ta ce ya ayyuhan namlu ya ku taron tururuwai ta kawo ya unnida irin yadda ake kiran duk wani wanda ake so a mutunta shi a girmama shi ba ta ce kai kai kai kai ku yi ta kanku ba sai da ta kira su ta ce ya ayyuhan namlu ya ku wannan taro na tururuwa udkhulu masakinakum ku shige gidajenku da cewa ta yi ta kanku yi ta kanku ta wata za ta iya ba zama ta ji tsoro ta wuce gidan kuma sai a kashe ta to amma duk lokacin da musiba ta taso ana jin idan an shiga gida an tsira to sai ta ce udkhulu masakinakum ku shige cikin gidajenku a nan da take cewa ya ayyuhan namlu udkhulu kun ga anan ita bata yi ta kanta ta ɓoye ba abin da yake nuna abin da ake cewa mu gudu tare mu tsira tare mu yanzu za ka samu rayuwa ce ta abin da ake cewa idan ka samu kowa ya rasa dan tsako samu ka dangi to ita a yanzu ba wai ita ta kanta take ba za mu zo daga cikin halayenta ita tana rayuwa domin yan uwanta ta yarda ta rasa ranta don yan uwanta su rayu haka Allah ya tunanin tururuwa wanda mu kuma yanzu mutai yana tunanin garawa ne ya mutu shi ya samu ita kuma haka Allah ya ta ba to saboda haka sai ta kira su ta ce ku shige gidajen ku ga a lokacin ita ma a waje take da wata dabba ce kila da ni ne ko kai idan mun ga wani abu mai cutarwa to mutum kawai gudu zai ya ɓoye inda ya samu ya tsira to duk abin da ya faru akan saura ba ruwansa in jifa ta tsallake kanka ko kanwa ta fada to ita Allah subhanahu wata'ala bai mata wannan tunani ba kullun yan uwanta su ne a cikin tunaninta ina ma dai mu zamo haka ta ce la ya haƙimannakum sulaimanu wa junudu kuma a nan idan hatsari ya taso idan kana so ka ankarar da mutum ka nuna masa nau'in hatsarin yanzu idan ka ce wa mutum kai boye boye je ka gudu bai san me ke faruwa ba Ƙila zai ɗauka da wasa kake to amma idan ka faɗa masa haƙiƙanin hatsarin wannan zai sa ba zai yi da wasa ba ba zai yi sakaci ba domin karamar dabba idan an take ta da kafa karshe kenan ta tashi daga aiki to kuma sai ta yi amfani da alhaƙamu a taƙim ne a karairaye abu a ragargaza shi a lalata shi to sai take cewa la ya haƙiman na kuma suleiman ku yi ta kanku ku shige gidajenku domin kada suleiman ya karairaya ku shi ne ya kassiran na kum ya karairaya ku fa ya alaikum ya zamo ya gama da ku shine wato shi annabi Sulaiman wa junuduhu da kuma rundunarsa domin da ta ce da cewa ta na kuma Sulaiman ta shiru za su zaci shi kadai ne saboda ka dan karamin waje ma isa boye to amma sai ta ce wa junuduhu dan kar ku dauka mas'alar karama ce sun san cewa ba sarake ne idan ya fito ba karamin fitowa yake ba to ashe kenan dole ne kowa duk abin da yake tattara ya ga cewa ya tsira da rayuwarsa amma kuma sai ta ce wahum la yash'urun amma fa wannan takewa da nake jin tsoro kada su yi mana ba fa da gangan bane saboda ta san shi mutum ne adali mutum ne mai tausayi malamai suka ce ashe wannan gabar ta nuna mana in dai har dabba za ta iya ba dan adam uzuri to mu ne fi cancanta mu baiwa junan mu uzuri to sai dai kuma a daidai wannan lokacin yi kokari kai kuma ka yi rayuwa irin wacce za a dinga baka uzuri rayuwa ta nagarta rayuwa ta dattaku ta sanin ya kamata yanzu akwai mutumin da da zai yi laifi ko a samu wani kuskure baya nan wallahi kafin ya zo ya ba da uzuri ba kuna da yawa sun ba shi uzuri sai a ai inda yawa ne kuskure aka samu ba ma jin cewa da gangan wanda zai yi haka to amma wani idan yi wani abu ba ma da sani ba sai a ce kaɗan kenan ai inda yawa ne wallahi kaɗan kuka gani idan kuma ya yi kirki a ce an yi sa'a yanzu wane shi yi wannan kirkin kai wallahi an dace kaga wannan mutum shi ne ya sabbaba ma kansa wannan shi da kansa da kirki da rashin kirki ba wai na kwana ɗaya ko wata ɗaya ko sati ɗaya ko shekara ɗaya ba shi ne mutum zai yi a bashi wannan sifar ba duk wanda ka ji an yi masa tambarin mutumin kirki ne to ka sani cewa rayuwarsa akalla ka ce 65 a cikin 100 ko 70 kirki aka sani wajensa duk wanda ka ji an yi masa bakin tambari an ce ai mugu ne an ce ai fitsararre ne ai azalimi ne to wannan ne abin da aka sani a rayuwarsa da an gan shi shi da wani suna kuskus sai a ce to Allah kiyaye dai Allah sa ba cutarsa zai yi ba domin da an gan shi suna tattaunawa da wani an san gada zare zai shirya masa da an gan shi da wani kaya a ce allah sa nasa ne allah sa ba sato su yi ba allah sa ba wani yaudara ba saboda an san haka su take to saboda haka ashe kenan nagarta ita ya kamata dan adam ya fara sa wato sifantuwa da ita a tashin farko idan yana so shi ma ya samu kyakkyawar shaida a wajen jama'a to wannan gaba tana nuna mana bayan Allah addinin Allah kakaf addini ne na ba da uzuri annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama lokacin da ya taho zai tafi makka mushirkan shawa suka tare shi aka yi sulhin hudaybiya kun ga raƙumarsa alkaswa da aka zo ana cikin tafiya kawai sai aka ga ta durƙushe sai sahabai suka ce khala'atil kaswa kasuwa ta gajiya ta durkushe ta kasa sai mazan Allah ya ce ma khala'at wa ma za ka laha bi ya ce wallahi ba ta gajiya ba kuma wannan ba ɗabi'ar ta bace walakin habas ha habisul fil a'a Allah da ya tsare giwan abraha a cikin wadi muhassar to shine ainihin ya tsare ta ma'ana ku duba hatta dabba idan ba a santa da wani abu wanda ba daidai ba to ana bata uzuri Sahabai suna ga ta gajiya ta kasa sai manzo Allah ya ce ma khala'at ba nan ya tsaya ba sai ce wa ma za ka laha bi khuluq wannan kwata kwata ma ba ɗabi'a ta bace ba to irin wannan haka ya kamata mu kasance tsakanin mu da junan mu ya kai dan uwa yadda za ka so idan kai wani dan kuskure baka nan a kyautata maka zato a baka uzuri to kai ma yi kokari ka yi wa dan uwan kaka so da dama zaka ga cewa muna so a bamu uzuri ko da ganganci ne ya faru to amma ba ma iya ba 'yan uwanmu uzuri su kuma ko da kuskure ne ya faru ya za a kai ka ƙi mu'amalanta ɗan uwanka da kuma abin da kake so a mu'amalance ka da shi akwai wani athar na sayyidina umar yana nuna cewa idan da mutum zai yi wani abu ya zamo akwai mafitai da za ka iya bashi har wajen ɗari ko kuma ka bi wannan ka bi wannan ka bi wannan ta fita to ko da ka bi hanyoyi casa'in da tara kasa fitar da shi yi ƙoƙarin neman hanya ta ɗari wanda za ka iya bashi mafita to amma mu yanzu za ma ka iya ganin abin da mutum ya daidai ne wani ne ya fahimci kuskure dangane da shi sai ya je ya soma fesawa sai ya soma yadawa kun ji abin da wane ya dama wanan ya tsaya masa a wuya dama haushin sai ke ji kir sai ke jira kila ma suna ne ya hada an ce wane ya yi kaza ya in ce kowa ne yau ai dama na sun zai ku ne ba ku san shi ba sai ya gama sharhin gabaki ɗaya sai ya ce to ai ba wanda kake faɗa ba haka dai wata na faruwa to saboda haka a nan wannan tururuwa sai ta ba da uzuri ga annabi suleiman take ta wahum la yash'urun wannan abin da muke jin tsoron za su yi man na tattakewa in ma ya kasance ba tare da sani za su yi ba fata ba sama sai ya yi murmushi shi Sulaiman ibtida'an da farko dahikan yana mai yin dariya intiha'an ya zuwa a ƙarshe min qauliha saboda wannan magana tata attabassum mun san shine wato mutum ya murmushi sananne ne a wajenmu to me yasa ba a ce fadhahika ba ko ba a ce fatabassum ba sai aka yi shiru malamai suke cewa na farko shi attabassum ba ko da yaushe yake nuna farin ciki da walwala ba ana cewa tabassama tabassumal ghadban ai da hausa musa abin da ake cewa yaƙe yaƙe ya yi kama da murmushi to amma kuma yana nuna wato ainihin rashin jin daɗi to sannan ana cewa tabassama tabassumal mustahzi'in mutum ya yi murmushi amma murmushi na izgili wani zai zo yana dariya ga wani abu ba wai don yana so ya dariya ba izgili yake so ya ma wanda ya abu wani ma ya kece da dariya ya buga kafa a kar ba wai don abin dariya bare don ya musguna ma wancan to sai aka ce fatabassama dahikan da an ce fatabassama kila sai a ce abinda ta faɗa ya ji haushi ko a ce ya kushe abinda ta faɗa to amma da aka ce dahikan wannan ya nuna cewa dariya ce da murmushi na farin ciki da murna da annashuwa mai tafsiri ya ce wa kada sami'ahu min thalathati amyalin ya ji wannan kalma ta ta tsawon tafiyan mil uku hamalatu ilaihi rih wanda iska ce ta ɗauki wannan zance ta kai masa fahabasa junudahu sai ya tsare rundunar sahina ashrafa ala wadihim yayin da ya kusa kaiwa kwarin tururuwa ɗin hatta da buyutahum har suka shiga gidajensu ga baki ɗaya. ku duba wato ainihin sanin an girmama shi an ce idan ka girmama mutum mai mutunci to sai mutuncin sai ya ƙaru. amma idan ka girmama fitsararre shi kuma sai ka ga ya fitsare sai ya nuna ma halin fitsara domin shi fitsararre bai san girmamawa ba mai mutunci shi ne san halin mutuntawa a nan yana jin wannan magana tun kafin a kai kawai sai ya sa tik aka dakatar da wannan runduna sai da ya gamsu duk sun shige gidajensu sannan ainihin ya ce a ci gaba saboda mai ita kanta ta bashi uzuri cewa in har takawar ta kasance ba da gangan ba ne ba to kaga ashe kenan ba zai ganganta ba shi da kansa saboda haka nan malam yake cewa wa kana junduhu rukbanan wa mushatan rundunarsa ta kasance rukbanan rukban jam'u rakib rakib shine mahayi wanda ke kan ko doki ko raƙumi mushat kuma jam'u mashin kaman wushat jam'u washin kaman qudat jam'u qadin saboda haka mushat wanda suke tafiya da kafa fi hadha sayr a cikin wannan tafiya din domin akwai hikimomi da yawa idan za a yi tafiya irin wannan a ce akwai wasu a ƙasa wayansu a sama akwai abin da dole na ƙasa ne zai iya magance wannan matsalar akwai abin da kuma sai wanda yake sama saboda ka babu hikima a ce duk sama ake gabaki daya kamar yadda babu hikima a ce kuma duk gabaki daya ƙasa ake to shi sanya a tsarin tafiyar wa'insu suna sama wa'insu kuma suna ƙasa wato ina tabbatar da cewa za ka ga abubuwa da dama da za ka gani na tsarin sarauta sai ka samu ba wai yanzu aka so ba tun daga asali aka ɗauko irin wannan abubuwa na tabbatar duk mutumin da ya kalli masarautu musamman na arewacin najeriya zai ga irin wannan tsarin kusan haka ake tafi lokacin da aka fito wa'insu suna sama wa'insu kuma ainihin suna ƙasa waƙala sai ya ce rabbi auzi'ni ya ce ya Allah ka kinsa man shine alhimni ya Allah ka kinsa man an ashkura ni'matak na gode ma ni'imarka allati an'amta biha alai wadda ka ni'imtar da ita a kaina wa ala walidayya da kuma ni'imar da kai wa mahaifana wa an a'amila salihan tardahu ya Allah ka kinsa mun na yi ayyuka nagari wanda za ka gamsu da su wa hilni bi rahmatik kuma Allah ka shigar da ni a cikin jin kanka fi ibadika salihin a cikin bayinka na kwarai al-anbiya wal su ne annabawa da kuma masoya Allah a nan da aka ce sama dahikan me yasa annabi Sulaiman ya dariya wasu suka ce ya yi wannan murmushi da dariya saboda wannan baiwar da Allah ya yi masa yana jin duk abin da kowane ƙwaro zai furta in har mutum ya ji magana tururuwa to ina maganan abin da shafi jaki ko doki ko raƙumi min bi aula ya ji tururuwa akwai isra'iliyat wanda ake faɗa wanda suke ba na daidai ba cewa wai tururuwai na lokacin annabi suleiman sun kai girman alfadari sun kai girman kirkeci duk tatsuniya ce domin ibn kathir da ya zo ma yake cewa tururuwa mithlu dhi'ab dhi'ab to sai yake cewa wannan dhi'ab din yana zaton tashifin rubutu ne azzubab ne mithlu zubab kaman kuda yace wannan shine daidai din amma azzubab kyarkeci da yawa kenan ina fata mu gane to saboda haka dai tururuwa ce irin wadda aka sani ba wai mai kaman jaki ko a ce kaza ba wasu suka ce ai duk fuka-fukai gare tashi take wannan babu wani nassi ingantacce da ya tabbatar da wannan za mu ɗauka tururuwa ce kaman sauran tururuwa wasu malamai suka ce yayi dariyan ne saboda yadda Allah ya bashi wannan baiwa ya ji wannan magana tata wasu suka ce abin da ya sa ya yi wannan murmushi da dariya saboda yadda hatta dabbobi Allah ya fahimtar da su cewa shi adali ne mai tausayi za ka ji daɗi idan kai kirki ji cewa ainihin ana faɗa sai na abubakar allah ya kara masa yadda yana abubuwa don allah to amma kuma sai ya ji mutane suna ta faɗa to abin sai ya ɗan yi masa kaikayi ce ya ma'aikin allah ina jin tsoron kada wato lada ta ya zama ta tafi na yi abubuwa na don allah amma kuma mutane suna ta faɗa sai manzon allah ya ce tilka ajilu bushra mu'min wannan shine magaggauciyan bishara da Allah zai yi wa muminai yana cewa lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah muminai suna da farin ciki da albishir tun a rayuwar duniya da kuma lahira zaka ji daɗi yayin da ake kushe wani cewa dai ne zalimi ne kai kuma kaji ana cewa mutumin kirki ne mai taimako ne mai adalci ne mai riƙon amana ne mai tausayin na ƙasa ne mai girma ainihin na sama da shi ne mutum zai ji daɗi a ce ya samu wannan shaida a rayuwarsa to wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da yasa yayi murmushi kuma ainihin yayi dariya yace ce rabbi auzi'ini ya Allah ka kinsa mana an ashkura ni'matak wato yana nuna cewa ashe hatta gode ma Allah ba za ka iya ba sai idan Allah ya baka dama gode ma Allah kar ka ɗauka cewa wai mutane dan sun rasa abu ne suke kin gode ma Allah Allah zai iya ba mutum abubuwa ya kasa gode ma Allah to kenan annabi Suleiman yana nuna mana tsantsan tauhidi hatta bautar Allah sai Allah ya yarda sannan kai masa Allah zai yi maka ni'ima idan bai so ba sai mutum ya bijire sai ya butulce sai ya ji cewa shi a matsayinsa ma ya kamata ya dara haka matsayinsa bai kamata ma a same shi wannan matakin na uku ba ya kamata ya zama na bakwai ko na goma wani haka zai dinga ji a cikin ransa to annabi sulaiman sai kita ya allah ka kinsa min ya zama ina gode ma ni'imarka wadda ka ni'imtar a kaina wa ala walidayya kuma allah ka kinsa min na gode ma ni'imar da kai wa mahaifana domin kowa zai ji daɗi ya ga cewa manyansa suna cikin kyakkyawan yanayi annabi dawud alaihi salam ga annabta shi ma ga yawan ibada ga kasaitaccen mulki manzo Allah yake cewa mafi soyuwar azumi a wajen Allah azumin annabi Dawud yi azumi yau gobe sha ruwa yace mafi wato ainihin mafi dacewa sallah ko mafi ya sallah sallah annabi Dawud alaihi salam yayi sallah rabin dare yayi bacci sulusin dare sannan kuma ya tashi ya sallah sulusin dare kaga wannan yana nuna wato ashe annabi dawud alaihi salam ta fuskan ibada wato ba baya bane bal yana da cikin yan kan gaba malamai da suka yi wato awo tsakaninsa da annabi suleiman suka ce annabi dawud ya fi yawan tsagwaron ibada da kuma irin ka ce tawazo da kaskantar da kai duk suna da shi to amma dole za ka ce wani ya ɗarwa ne shi kuma annabi suleiman ya fi shi ka ta fara mulki duk da cewa ɗansa ne kuma ya fi shi ƙwarewa ta fuskan hukunci don Allah sai faffa hamna ha Sulaiman wannan zai nuna cewa ashe ya kai bawan Allah kada ka dinga jin kaikayi, dan kun tashi kai da wani ya fi ka in har mutum zai haifi ɗa ɗan nan ya zo ya fi shi kuɗi ya fi shi ƙasaita ya fi shi sanuwa a duniya to ashe min babu aula wanda ya zamo ba ku haɗa jinsi bai fi ka ba wai dan kafin mutum shekaru ko don kun tashi tare ya zama kun zamo daidai da daidai ba ni'ima da baiwa Allah yana badawa ga wanda ya so daga cikin bayinsa annabi dawud alaihi salam ba ma abin da ya shafi kasaita ta annabta da mulki ba ka iya cewa hatta mutuwar sai da suka kintsa imam ahmad yake cewa annabi dawud mutum ne mai kishi in zai fita sai ya sa kwado ya kulle gidansa kar ma wani zo ya shiga ya ga iyalansa ta wata ran matarsa tana yawo tsakar gida sai ta ga wani mutum a tsakar gida namiji ta ce subhanallah wannan mutum daga ina ya shigo wannan mutum zai kunyatar da mu ga annabin Allah ma'ana ba su buɗe gida ba amma ga mutum ya shigo yana nan tsaye bai ce uffan ba sai ga annabi dawud ya shigo sai ce kai ko daga ina wane ne kai ya ce ne ne wanda baya shayin masu mulki kuma ni ne wanda shamaki bai kare shi sai ce to na san magana mala'ikan mutuwa ne saboda haka ya kintsa ya gama shiri sannan ya je ya kwanta kan ganin sa ya lullube sannan aka ɗauki ransa dan Allah akwai daraja da ta wuce wannan sai da ka kintsa tsaf sannan zuwa ɗauki ranka annabi suleiman ya sa tsuntsaye suka rufe sama gaba ɗaya aka inuwanci shar aka je aka binne shi kai ka ce dare kuma da rana ne malam wanda suka yi mulki sun yi mulki yanzu kwallon mangwara ne an jefar ake tsotsa wanda suka sha mangwara sun sha mangwara sun more to kaga ashe wanda ba karaman ni'ima ba ce ba ga annabta a duniyance ka shirya a lahirance ka shirya to yanzu mu sai ga ce a duniyar ba shiri ballanta na lahira Allah sa mu dace to saboda kai ke cewa wa an a'mala salihan tardahu ya Allah ka kinsa mun ne aiki nagari wanda za ka gamsu da shi kun anan annabi Sulaiman alaihi salam yana nuna mana ashe ba dole ne in kai aiki sai Allah ya karba ba ba a yi ma Allah tilas yana nuna mana duk yanda za ka aiki na farko ka yi aikin mai kyau sai an datar da kai in Allah bai datar da mutum ba sai ya dunga shiftin gizo yana kiɗan girbin sai ya ɗauka daidai yake to sai ke cewa Allah ka datar da ni ne aiki na kwarai wanda za ka gamsu da shi kuma ya zamo ka karɓe shi sannan wa ni bi rahmatika fi ibadika salihin yana nuna mana a daidai wannan lokacin kuma cewa ashe ko da kai aikin na kwarai ya zamo karɓaɓɓe to kuma bai zamo dole sai ka samu shiga a cikin bayi na kwarai ba ba a yi ma Allah tilas to sai ce ya Allah ka shigar da ni da rahamarka ma'ana aiki na ba zai iya ba na gajiya duk abin da zan yi idan ba ka lullube da rahama ba ba zai iya kai labari ba wannan shine abin da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya faɗa wanda yake mashahurin hadisi kun sha jin sa manzon Allah ta babu wanda ya isa ya shiga aljanna da aikin sa sahabbai suka ce wala anta ya rasulullah yace wala ana illa an yata gamadin lahu bi rahmatin min ya ce hanni sai dai idan Allah ya lullube ni da jin kansa da rahamarsa sannan ainihin ya zama na kai labari to ashe ya kai bawan Allah kar ka ga cewa azumi ya zo kawo ne kana azumi ka yi kiyamun laili ka yi saukoki inda abin hannunka ka dan ciyar ka cewa haba ai ko yanzu aka kaɗa kuyan alkiyama to mun shirya a'a baka sani baka shiga ko baka shiga ba sallar da kai din daidai kai ko ba kai daidai ba in kai daidai an karba ko ba karba ba baka da tabbas kai dai ka zamo bainar khawfi war raja kana sa zuciya Allah ya karba kuma kana jin tsoron kada ya karba yace Allah ka sanya ni fi ibadika salihin a cikin bayinka wanda suke nagari al'anbiya wa salihin su ne annabawa da salihai bayin Allah wannan shine wato hali na bayin Allah na kwarai kullum ba sa dukan kirji su ce munewa ne yanzu kun ga annabin Allah ne kuma mursali wanda yake daga cikin manya-manyan masu tarin daraja a mako dubban da yake rusuna ma Allah roƙon Allah yake ya saka shi a cikin bayinsa na kwarai bai ce mu duk wanda ya kama kafa da mu ya tsallake ba a'a shi so yake shi ma tsallakar da shi amma yanzu aka iya samun ɗan afirka dan baki shi yanzu ya tsallake ruwa wasu ma zai tsallakar ya ce wai in ka kama kafa da shi kenan ka kai labari shi wa ya faɗa masa ya kai labari ballantana ya sa wasu kai labari in har manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yana cewa Fatima tsoka daga jikinsa ya ke Fatima ki roƙe ni duk abin da kike so na dukiya amma ba zan kange maki komai a wajen Allah ba sai kin bi Allah manzon Allah wanda yana da matsayin ya ce Allah duk duniya kai su aljanna ko ba su komai ba yana da wannan matsayin amma yake ce ma ta cikinsa ba zai kange mata komai a wajen Allah ba sai ta bi Allah amma yau sai a wayi gari saboda kidahumancin wani wani ya zo ya ce masa na tsaya ma je kai abin da kaga dama kuma ya ji cewa shi nan ta zauna daram to lallai babu shakka wannan ba daidai bane ba ba addini da manzon Allah ya zo da shi bane ba mu duba sayyidina Umar wanda in ka ce za ka yi rubutu akan sayyidina umar za ka littafai masu yawa dan aljanna ne dan aljanna ne dan aljanna ne yana kan ganin sa na ajali yana cewa ya laita umma umar lam talid umar kai ce idan mahaifi umar ba ta haifi umar ba dan sa yake cewa ya baba na me zai dame ka Allah subhanahu wata'ala ya sa kai ne kaza kai ne kaza kai ne kaza manzon sallam ya mutu yana ainihin mai gamsuwa da kai Allah ya ce kai dan aljanna ga faɗan qualities ya ce kai ya ban sani ba kila sharaɗi ne wanda har yanzu ban cika shi ba sai na umar kenan wanda manzo Allah ke cewa inda akwai annabi bayansa to umar ne amma shi ma yana kan ganin sana ajali yana ganin har yanzu dai bai gama sakankan cewa ba sai ya ji shi a aljanna to amma wani garanti zai maka ya ce maka aljanna sai in baka mutu ba a irin wannan nake ta duk wanda ya ce zai baka aljanna ka ce ya baka fili a abuja ya fi maka ya fi garanti shi ma ya baka fili mai certificate wani ya fi ka ya ma baka a dutse wallahi ba sai abuja ba ya baka fili a dutse ya fi maka ai ka kana da tabbas ka iya sai da kai cefa ne to amma wancan Allah ya sa mu dace sai Allah subhanahu wataala ya ce وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغار Allah subhanahu wata'ala sai ya ce ratu da gaba da kisan tururuwa insha Allah ta'ala sai mun kai karshen kisan Suleiman na karanto muku abin da muku alƙawari na ambatan kasa'is na tururuwa to sai Allah ya ce ratu zuwa ga ambatan abin da ya faru kuma dangane da hudhud mai tafsiri cewa kana ya tafaqqadu jaishahu at-tafaqqud shine talbu ma fuqida idan ka ce shi shine neman wani abu wanda aka rasa ka iya cewa bibiya da hausa wa kana jai shahu ya kasance yana bibiyar rundunarsa wata faƙada tsaira sai ya bibiyi tsuntsaye liyar alhudhuda domin ya ga alhudhud allazi yara alma'a wanda yake ganin ruwa ta al arzi ƙarƙashin ƙasa wa dullu alaihi bi na ƙarhi fiha ya nuni zuwa ga ruwan eh, ta hanyar tsatsage da zai yi a wannan kasar. fatas takhrijuhu shayatin sai shaidanu su fito da wannan ruwa lihiti ji suleiman ilaihi lissala saboda a annabi suleiman zuwa ga wannan ruwa domin yin sallah falam ya rahu sai ya zamo bai ga alhuduhuda ba malamai na tafsiri sun ambata wani dalili ne ya sa ya binciki hudhud wasu suka ce inuwa da ake yi masa rotation ne tsuntsaye suke yi idan wannan sun zo sun yi dama kalolin tsuntsaye za a hada tsuntsu kala kaza da kala kaza da kala kaza kaloli misali kila ka ce kamar tsuntsu wajen kala talatin ko kala ashirin sai su inuwance shi to idan suka yi lokacinsu sai kuma waɗansu su zo sai waɗannan su kauce su ma sai su yi tasu inuwar to wasu malaman tafsiri suka ce to a lokacin ana cikin rana shi hudhud wato shiftin ɗinsa ya riga ya zo da sauran tsuntsaye suka zo suka yi halaka sai suka bar daidai wajensa kaga dole rana za ta shigo to za a bukaci kuma ina wanda ya kamata ya toshe wannan kofar yake haka wasu malamai tafsiri suka ce wasu suka tafi akan abin da mai tafsiri ya tafi a kansa cewa shi hudhud injiniya ne ya iya yin ɗin ruwa kun ga ashe duk wani abin da ake a halin yanzu koya aka yi shi daga cikin baiwar da Allah subhanahu wa ta'ala yi masa idan ya zo ya kalli ƙasa idan akwai ruwa to zai zo ya tsatsaga a wajen kuma ruwan ma zai iya bambance wanne ne kusa kusa wanne ne nesa kada ainihin a baka mamaki ka ɗauka yanzu aka fara wannan tsuntsaye ma Allah ya ba su wannan baiwar bil munasaba akwai wani daga cikin khawarij sunansa a eh, nafe ibn al-azraq takadari ne fitinanne khariji ne in ka ce khawarij kamar ka ce 'yan kalakato ko ka ce 'yan ƙur'aniyun kuma tabi'i ne to idan ibn abbas yana wa'azi ko yana wani darasi zai zo to shi mutum ne mai kwakwalwa sai ya zo ya zauna yana sauraron me yake faɗa domin ya samu yadda zai yi challenging to shi kenan sai ya ji ibn abbas yana faɗan wannan kissa cewa shi hudhud allah ya bashi baiwar idan ya zo ya hau kan ƙasa zai iya gano ruwa da yake ƙarƙashi sai ce to dakata a nan shi wancan takadarin kitab ibn abbas ya ce kana cewa hudhud zai iya gano ruwa ko mai zurfi to ya ake yara su zo su yi tarko su barbada kasa su rufe tarkon kuma sai ya kama shi ai haddi in zai iya gano abin da ke ƙarƙashin kasa to ya kamata ya gano wannan tarko ne ba zai cutu ba sai ibn abbas yake cewa ba dai don kar na ki amsa maka wannan tambayar ba ka je kana cewa kai mujarrad da ibn abbas ka gure shi yace da sai in kyale ka yace kai baka sani ba idan kaddaran Allah ta zo sai ido ya makance dabaru kuma shi duk su tafi a rasa inda suke sai ce to daga yau na daina ja da kai bai ƙara ainihin yi masa shigogo ba a cikin sha'anin ilimi to saboda haka hudhud Allah ya masa baiwa wasu malamai suka ce wannan shine dalilin da ya sanya aka neme shi an zo a cikin dokar jeji babu ruwa sai annabi suleiman ya ce ina hudhud ya zo ya duba mana a ina za a samu ruwa idan ya nuna wurin sai aljanu su yi haka shikenan sai ruwa ya fito a yi amfani wasu kuma suna ganin a'a kawai annabi suleiman allah ya bashi wata kwakwalwa duk yawan rundunar tasa yana kallon wane ne yake nan wane ne baya ma'ana yana la'akari da haƙƙin mabiyansa kama daga manya zuwa ƙanana ba zai yi tafiya a bar wasu zamo kura baya ba yana kallon ya rayuwar mabiya take wannan kuma shine ɗabi'a ta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama kun ga manzon Allah ta a majalisarsa idan ya kwana ɗaya biyu bai ga wani ba zai ce ina wani ko bai san sunansa ba sai ce ina mutum mai kama kaza mai kama kaza wanda mukan gan shi wannan shine ɗabi'a ta manyan mutane amma wallahi wani kila in malami ne na ilimi in ka ga ya bincika bai ga wanda cikin muridai ba to mai dan maikwa maikwa ne wanda yake dan kawowa ne amma in wanda baya kawo komai ne sai ai wata shida a ce akara ba baka tambayi wani bai ce au baya nan ne shi malam bai kula ba wata shida ba ka ganin sai ban kula ba to amma idan mai dan mai kwame kwane mai kawowa ina jin karshen daga sati zuwa karshen sa zai ce ah ya ba mu ga wani ba sai ai ya tafi ingila to Allah ya dawo da shi lafiya ya san in ya dawo zai dawo da dan karfi karfin sa to amma shi manzo sallam komai kankantan mabiyi zai duba in bai gan shi ma sai manzo Allah taka har gida idan an ce ba shi da lafiya ko akwai matsala yan uwa haka ya kamata mu kasance mu zamo muna la'akari da masoyanmu da ababen mu ba wai sai mutum ya mallaki wani abu ba wallahi so da yawa a yanzu in ka ji ana bincikar inawa ne to ka tabbatar mai hannu da shuni ne mai dan mimmiƙawa ne kwana biyu ba a gan shi ba amma idan talaka ne wallahi wani sai zazzabin sati biyu ba a san ainihin yayi ba da typhoid da malaria da wais kwantar da shi in ma abin ya hada da ƙarar kwana ya ma mutu a zo ana ce ma aiwa wani wallahi sati biyu da mutuwa a ah, hatsarin mota ko kuma rashin lafiya ce rashin lafiya sati biyu a kwanci wallahi ba mu sani ba ai saboda ba baka yake ba shi yasa ba za ka iya sani ba da yana baka wallahi wuni uku sai ka je kai da kanka ka je ka duba shi to wasu malamai suka ce tsagwaran adalcin mulki ne shi yasa annabi suleiman hatta tsuntsaye in bai ga wani ba sai ya tambaya ina wani allah dai ne mafi sanin sababin tambayar faƙala sai ya ce maliya la'aral huda me ya sa ba na ganin hudu huda ai a arada lima mana a nemi ru'yatihi ya ce shin ya bi jiro gare ni ne abin ya hana ni iya ganinsa ma'ana yana nan ni ne na kasa ganinsa am kana min al ko ya kasance yana daga cikin waɗanda ba sa nan falam arahu shi yasa ban gan shi ba ligai batihi saboda fakuwarsa falamma ta haƙaƙaha to yayin da ya tabbatar da cewa baya nan ƙala sai ya ce na la'u'adhibannahu azaban shadidan wallahi sai na yi masa azaba azaba wacce take mai tsanani shi ne binat firishihi in fige gashinsa gashin jikinsa wa zanabihi in fige jelarsa wa fi shamsi kuma in sa a jefa shi a cikin rana fala yamtani min alhawam ta yanda ba zai iya kare kansa daga kwari ba tururuwa da cinnaka da kiyashi duk sai yabe shi malam yace adaban askariyan wato wannan training kenan irin na gidan soja aula azbahan lahu ai soja ne sai a jefa shi a cikin tabo ba haka ake ba domin a nuna shi namiji ne ya yi tafiya da kirji a ƙasa ya kamo igiya ya sullumo a ƙasa ya tsallaka wancan ba da haka ainihin ake zama mazaje ba to saboda kaga idan aka fige shi malamai sun ce idan aka fige shi akalla sai ya yi wata shida kafin gashin ya fito to kaga zai ɗanɗana kuɗa ya gane cewa eh ashe lalle babu shakka ya kamata a yi da'a da ladabi to shine yake cewa wato ya zamo na yi masa wannan Aula azbahannahu ko kuma na yanka shi bi qat'i hulqumihi in yanke makogaransa awla ya ya'tiyanni ko kuma ya zaike mun malam yace binunin mushaddadatin maksuratin an karanta da nuni mai shadda kuma mai kasara ba'da haya utakallum bayan ta akwai ya ta mai magana mato ya ta mai magana nan za ku ga an sa wa a makasura wannan kuskure ne ku ɗebe wannan wa a makasura babu shi au maftuhatin ko ku a karanta da nuni mai shadda yaliha nunun maksuratun nuni mai kasara tana binta wa ba'daha ya'ul mutakallim bayan ta kuma ya'un ta mai magana ma'ana abinda mai tafsiri ke so ya ce mana ana akwai a guda biyu aula ya'tiyanni shine kira'an jumhur aula ya'tiyannani shine an ibn kafir asalinsa ata ya'ti to idan ka kira an jamhur an yi amfani da nunu taukid al-khafifa kun ga nunul wuqaya ga nunu taukid wanda yake ita wannan sakina sai aka shigar da ita a cikin waccan sai zama layatiyanni kaman ka ce layatiyan layatiyan ka ga nunu taukid khafifa to kuma sai ga nunu wuqaya sai aka idgami sai zama layatiyanni to amma a wajen ibn kathir shi kadai shi ke cewa aula ya yannani to shi sai ya kawo nunu tauki da asakila to sai aka yi manunu kaya kasara ita kuma mun gane ko duk dai ainihin ma'anar su daya ba wani bambanci ta fuskar ma'ana din to yake cewa aula ya tiyanni ko kuma ya zo min bi sultanin mubin da hujja mabayyaniya yace bi burhanin zahir ya zo man da hujja bayyananna ala a kan ainihin uzurinsa wasu malaman tafsiri suna cewa shi hudhud an ambaci abubuwa da dama amma wasu suka ce wani hudu-hudu ne dan uwansa ya zo ya gayyace shi ya ce mashi ya kamata ya zo ya ga wani abun mamaki wata ƙasa ce da wata mata take mulki take mallakan mazaje abinda shi kuma hudu hudu ya ji bambara bai taɓa jin wannan ba yace to zo ka gane ma idan ka shine sai ya gayyace shi ya tafi shi kuma bai nemi izini ba to har wannan ta faru to lokacin da ya dawo sai tsuntsaye suka tare shi suka ce ka shiga uku Sulaimanu ya neme ka bai gan ka ba kuma ya ce lallai babu shakka kashinka ya bushe ko dai ya fige ka ko ainihin ya yanka ka ko abin da ya kama da ka sai ce ya yi togaciya suka ce ya yi togaciya ya ce to in haka ne allah da zan fita domin ya ce awla ya atiyan ne bi sultanin mubin kaga wannan togaciya ce to wannan gaba akwai abubuwa masu fa'ida da ya wajaba mu fahimta abu na farko wajibi ne duk lokacin da ake tare da shugaba da mabiya sawa'un malami ne shugaba ne na sarauta shugaba ne na mulki wani shugaban al'umma ne kai ko da tawaga ce ta tafiya unguwa aka ce ga shugaba to ba daidai ba ne mabiyi ya kauce ya tafi wani wuri ba tare da sanin shugaba ba Allah subhanahu wata'ala yake cewa innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasuli Allah yake cewa muminai kadai muminai su ne wanda suka yi imani da Allah da manzansa wa idza kanu ma'ahu ala amrin jami'in in sun kasance suna tare da shi a cikin wani al'amari wanda yake hada jama'a lam yadhhabu hatta yas'adinu ba sa tafiya sai sun nemi izini to yanzu wani mabiyin bai san wannan ba ai shi yana da hankali yana cin gashin kansa dan dan nan dai zai dawo wani abu ne kana ba da ba sai wani abu ya faru to wannan ashe aya ta koya mana ladabi na zamantakewa yana da kyau ko da a gidansu yanzu wani zai ga ani saurayi ne yanzu in zan fita kawai shikenan sai na faɗa na ce abin da zan tafi a'a daga cikin ladabi ya kai saurayi mai addini idan za ka yi tafiya da za ta kai minti goma zuwa sha biyar faɗa wa mahaifiyarka cewa in za a neme ni da allah dai zan tafi wani waje nan da minti biyar ko goma ka samu baban ka faɗa masa baba in dai akwai wata bukata a bani na yi ko wani aiki domin ina so in je unguwa kaza kaga mahaifin zai ji ka mutunta shi zai ga cewa ya haifi ɗa mai hankali amma wani shi kawai tun da shi ya mallaki kansa saurayi dan boko mai digiri hasa ya zo sai ka ce wani karamin yaro ya zo yana cazin da abin nan kawai sai dai ya tafi in ya ga dama in ma aike ne wallahi akwai wanda shi saboda ya isa in ma aka matsa mashi aka bashi aikin to idan ya je sai ba kanansa ka je ka sayo musu magi kawai shi kenan ya tafi sa shi ya fi karfin ya je ya siyo magi kuma shi zai faro za ce an gama abinci ta wannan ba daidai bane rashin ladabi ne wajibi ne in dai akwai wanda suke na sama da kai to in tafiya ta kama sanashe su cewa zan tafi wani wuri Ta wannan shine ne da za mu fara fahimta daga wannan sannan annabi suleiman alaihi salam a matsayinsa na shugaba da ya faɗi narkon sai ya faro daga sama sannan sai ya ƙasa ya ce la'u'azzibannahu azaban shadidan wallahi zan yi masa azaba azaba mai tsanani sai yawo ƙasa ya ce aula azba hannahu ko kuma in yanka shi da ka fige tsuntsu ka sake shi yana yawa gara ka yanka shi in ka yanka shi na radadin ya riga ya wuce amma a fige tsuntsu a bar shi wannan kwaro ya cije shi wannan kwaro ya cije shi wannan abu ya zungure shi wannan ya karta jikinsa sai ka ga cewa ya sha wahala sosai kafin ya mutu to daga sama sai yawo ƙasa sai kuma yace aula ya ati bisa tsanin sultanin mubin ko kuma in ya zo da hujja ma gamsashiya shikenan an riga an gama to haka ake son a matsayinka na shugaba kada ka dunga yanke abu guda daya sai ka zo ka ji kunya inda kawai ya ce wallahi tallahi sai ya ji a jikinsa mu zai ma haka Allah ya kawo shi to yana zuwa sai ya zo da babban magana sai kuma kaga ana gyara zama to kar mu sake je kai haka kuma kaga dai kai amai ka lashe to shi sanya in za ka yi abun ka raba in dai ba hujja to lallai za mu ɗauki mataki iri kaza to kaga in an zo da hujja shi kenan magana ta riga ta wuce to shi ne ke cewa bi sultanin mubin ko kuma ainihin ya zamo ya zo mana da ainihin hujja wacce take mabayyaniya wasu malamai suna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fusata da hudu-hudu ya zo ya so ya takume shi a lokacin sai ya ce ya kai annabin Allah ka ji tsoron tsayuwar ka gaba ga Allah gobe alkiyama sai ya dakata to kuma wannan ba abin mamaki ba ne ba an ce as-sa'idu man wa'iza bi ghairi mutumin kirki mai cin nasara shine wanda aka wa'azantar da waninsa ma'ana idan mutum wani ya faru ga wani abu zaka iya daukar izina ko kuma ainihin a faɗa ma Allah ka ji cewa lallai babu shakka ka tafirantu in wannan kissa ta inganta yana nuna mana ya kai shugaba a matsayinka na malami kar ka ce almajirinka ba zai iya karanta ma aya ko hadisi ba yanzu akwai malamin da kai a matsayinka na ɗalibi baka isa ka faɗa masa gyara ba kai wai koyar da kai ƙur'anin ba mu ba yaushe ma kai ka fara ma karatun mu za ka faɗa wa karatu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun ga sai ce ibnu Mas'ud ya karanta masa alqur'ani ya ce ya ma'aikin Allah zan karanta ma ƙur'ani alhali kai aka sauka wa shi ya ce ina so in je shi daga wajen wani na ma'ana manzo Allah yana so ya zama yawo azantu daga wanda yake na ƙasa da shi to shi kenan duk matsayinka ka iya fahimtar abin da yake kuskure na ƙasa da kai Allah gane da shi daidai din to ci gaba shi ne ka karɓi wannan daidai din to malam ya nuna mana lokaci saboda haka ba yadda muka iya sai dai mu dakata a nan ɗin abinda muka yi daidai muna fata allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure muna fata allah subhanahu wa ta'ala gafarta mana kuskuren ya gane da mu daidai ɗin allah ka ba mu lafiya da zama lafiya allah ka ba mu damana mai albarka shugabanninmu allah ka yi riko da hannayensu ka ɗora su abinda akan abinda zai zama alkhairi gare su ga mabiya ya Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe musulmin da suka rasu Allah gafarta musu wanda suke da rai Allah sa mu cika da imani musulmin da ba su da abin yi Allah ya hore musu abin yi wanda suke da abin yi Allah ya rika ya sanya musu albarka iyayenmu Allah gafarta musu ‘ya'yanmu Allah jibanci tarbiyyar su marasa lafiyar mu na gidan na asibiti Allah ya ba su lafiya